kasa miya da alkhairi karmiya da zamba Masu sauraro sallama a gare ku mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo dubba batutuwa masu alaka da mu'amalar matasa da kafafen na yanar gizo suna na Halima Abdulra'u jagorar shirin. Madalla to a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu taɓo batun yadda shaida mara kyau wato negative online word of mouth a yanar gizo ko kuma kafafen sada zumunta daga abokan cinikayya ka iya kawo tasgaro ga ci gaban duk wani kamfanin kasuwanci da cinikayya a wannan zamani na intanet inda mutane za su iya shigar da korafi da zai iya sanya kamfanin kasuwanci ya rufe gaba daya idan jagorori ba su dauki matakin rarrashin mai korafi akan lokaci ba shin me ake nufi da shaida mara kyau a yanar gizo shugaban kamfanin vision pool mai gudanar da ayyukan kula da inganta yadda masu basira za su rika tafi da al'amuransu don samun ci gaba da aikin ba da shawari na media consultancy yusuf salisu funtuwa ya ce gaske akwai abin da ake ce ma negative word of mouth a social media wanda shi ne ake ce ma wata shaida mara kyau a kafafen sada zumunta to wannan tambayar taki tana da muhimmanci sosai musamman a wannan lokacin da muke wanda duk wani abu ko wani kasuwanci da ake yi ko yana so ko bai so sai ya yi harkalla da yanar gizo musamman kuma kafafen sada zumunta fara fahimtar ma da farko menene shaida mara kyau a bisa kafafen sada zumunta ita shaida shaida mara kyau ko kuma negative word of mouth a social media wani abu ne wanda su mabiya ko kuma kwastomomi na kasuwannin da suke bi suke cinikayya da su suke nuna rashin gamsuwarsu game da wasu ayyuka da wannan kamfanin kan sayi masu ko kuma wasu kaya da suka saida masu ko da a bisa yanar gizo din ne ko da kuma ba a bisa yanar gizo din to wannan rashin gamsuwa idan kwastomomi suka ci gaba da yayata shi yakan sanya shi wannan kamfanin ya samu matsala a wurin wurin sauran jama'a da suke da niyyar yin mu'amala da shi wani lokaci inda wannan abin yake da matsala sosai shine wani kwastoma din shi ma yana da mabiya sosai zai iya zuwa bisa shafin shi na yanar gizo ya ba da labarin irin mu'amalar da ya samu da wannan kasuwancin ko wannan kamfanin ko kayan da ya saya ko kuma aikin da aka yi mashi to kuma ita matsalar yanar gizo akwai wato shi shafin wannan kwastoma din akwai kuma shafin kamfanin akwai kuma forum ko kuma community na mabiya wannan kamfanin wanda shi mutum zai iya zuwa can ma ya sa ƙorafi, to irin wannan abin idan ba a ɗauki mataki da wuri ba yana sa sunan kamfanin ya lalace kuma mutane su bar sayan kaya wurin kamfanin kuma daga nan shi ke nan sai kuma wani ikon shi yasa yake da muhimmanci ko da a ce babu yanar gizo ko da a ce babu kafafen sada zumunta shi kamfani wanda yake mu'amala da mutane ɗaya daga cikin abubuwan da yake ɗauka da muhimmanci shine mu'amalar shi shi yasa zaki ga ana yin department na customer taya bankuna suna da shi duk wani kamfani wanda yake son ya daɗe tsawon shekara da shekaru yana al'amura za ku ga yana department na customer service kuma abin da yasa ake yin wannan saboda a tsaka sauraron bukatun kwastomomi a ji menene matsaltsalin su kuma nan take a amsa masu wanda za a yi amsa nan take wanda zai ɗauki lokaci kuma a ba su haƙuri cikin raha da jin daɗi. Abdulhalim Abdullahi Aljamawi ƙwararre ne a fannin mu'amala da kafofin sada zumunta kuma ya yi bayani akan fa'idojin yin kasuwanci da kuma ire-iren shaida da za iya bayarwa a social media farko dai kowane kamfani in dai ka ce za ka yi establishing business ka sani cewa kana so ka yi ne abu da jama'a because abu ne wanda kake yi kana neman income income kuma ba daga sama zai zo ba dole sai jama'a sun zo a yi patronizing ɗinka whatsoever kafin ka samu wannan hanyar samu da. so in ka san dole sai da mutane akwai abin da ake ce ma online word of mouth wato shaida ne da ake bayarwa a kafofin sada zumunta wannan shaida ɗin ya kashi kashi biyu akwai positive effect akwai kuma negative effect positive effects ɗin shine kaman tasiri mai kyau wanda za ka yi establishing ya kuma danganta ne ga kai abin da kai business ɗinka abin da ake yi me ake nufi da haka shine me kai wanda har zai sa mutane su baka shaida kyakkyawa game da business ɗinka me alakanka da customers ɗinka ya abubuwa yake duk abin da ka musu ka sani cewa shine abin da za su zo su kawo a media ni a matsayina na wanda na zo media na zo na ga kuma suna farkon abin da na gani akan kamfaninka inda na ga cewa negative effect ne to wannan abin ya yi stamping kenan a zuciya cewa eh sunan kamfanin ku bai da kyau an kuma lalata muku suna ba zan kuma zo misali in wurin cin abinci ne tabbas akwai wuraren cin abinci da yawa of course babu dalilin da zai sa na riga na san da kuna da shaida mara kyau in zo wurin ku ko kuma in kuna da tasiri mai kyau in na san da wannan dole zan so in zabe ku da in zaɓi wa'inda suke da tasiri mara kyau. Kazalika mun jiyo ta bakin biyu daga cikin bakin mu na yau akan yadda suka tsinci kansu a cikin rashin gamsuwa da sabis sabis din wasu kamfanoni ga cikakken bayani da shawara daga bakin su. sunana Suleiman Zakariya ni dan Najeriya ne mazauni a nan Manchester jihar Ingila. A takaice dai ka samu halayyar masu saya da sayarwa yana kama da halin yan adam a rayuwa. Akwai na kirki sannan kuma akwai marasa kyau. Shi abokin ciniki a koda yaushe yana son a karamta shi sannan a daraja shi wurin harkan saya da sayarwa. A kasafi kuma zaka samu mutane sun fiye son harkan ciniki ko sayayya wurin masu mutunci da kyautata musu a koda yaushe. A shekaran jiyan nan a nan Abuja ni a nan Manchester nake zama zama ne amfani da layar waya ta ta Manchester na kira wani gidan abinci a nan Najeriya na siya abinci saboda a deliverin a kai wani gida a nan cikin Abuja amma kash sai aka dan samu matsala da su to matsalan da aka samu shine layin waya da ne amfani da shi wurin su international number ne na nan kasar Ingila sannan kuma su ma'aikatan abinda na lura da shi shine ba za su iya kira na ba sai dai ni na kira su ba su san abin da ya kamata su yi amfani da shi wurin kira na ba wato wurin sa shi international dialing code na Ingila kafin su kira nan na so duk ba su iya iya yin haka ba sannan da shi mai kai abincin ya yi kokarin kira na bai same ni ba ban ga miss call ɗinsa ba sannan ta tura min text message a daga baya nake ganin text message ɗin bayan dukkan na tura musu namban Najeriya da ya kamata su kira idan suka kai wannan abincin to idan abu haka ya faru da kai ba za ka yi sha'awan komawa ka sai wani abu a wurin sabida irin wannan abubuwa da ya faru tsakanin ka da su na rashin darajawa na rashin kyautata abokin ciniki shi inganta abokin ciniki baya faruwa a lokaci guda yana buƙatar tunani mai zurfi ga shugaba shugabannin irin kafofin wannan gidajen abinci yana kuma bukatar tsare-tsare da sadarwa da ɗaukan mutane da suka dace wurin aiki wato kamar yadda aka sani a turance putin square pegs in square holes ya kamata su irin wannan kamfanoni suke ware wani hannun jarin su a kowane lokaci wurin mutunta abokin ciniki wurin ɗaukan ƙwararrun ma'aikata wannan yana daga cikin halayyan kamfanoni da suka ci gaba a duniya wurin hangen nesa domin hana faruwar irin a bad customer experience din kuma akwai bukatan masu su jagorancin wannan cibiyoyin siya da sayarwa suke zama kamar abin koyi ga ma'aikatansu saboda su ma idan abokan ciniki suka zo su ma su iya sadarwa da halayya na irin wannan kamfanonin. Sunana Abdulhalim Abdullahi Aljamawi. Eh kwarai na taɓa fuskantar irin wannan na kuma ji ba daɗi ko kaɗan. Duk wanda aka ce yana da bukata bukatan shi bai biya ba kan ba zai ji daɗi ba. Na ya faru ne da ɗaya daga cikin bankunan da muke da shi. Na yi ta ƙoƙarin kwantaktin customer care ɗinsu sama da ƙasa na yi suka ki saurara rana abin ya kai ga ban ji daɗi ba na ɗauka maganan na kawo ɗaya daga cikin kafafen sada zumunta da nake da shi na yi postin instagram daga nan ɗaya daga cikin influencers inda muke da shi ta gani ta ita ma ta yi reposting ta yi resharing to sai to da jama'a na da jama'anta da wasu daban duka kowa yana ta share sai ya to mun gane cewa ah, ashe akwai wasu wanda su ma suna fesin irin wannan matsalan dama ba su ji daɗi ba ba su san yadda za a yi ba to daga nan sai to an sa for ecowas ya kawo traffic jama'a suka san da wannan matsalan wa'inda dama ba sa tare da wannan bankin suka ce ai babu dalilin da zai sa su yi harka da wannan bankin saboda negativity da suka gani akan ta yanzu wa'inda already kuma suna da wannan bankin sai su wasu sai su ce ai dama su ma sun samu matsala iri kaza wasu kuma da ba su samu wannan matsalan ba sai su ce o oh, ashe su ma dama haka suke to akwai alamu su ma kansu za su janye daga wannan banki su koma wani daban kun ga ko wannan yana nuna cewa kafafen sada zumunta na da karfi sosai wurin canza al'amari irin wannan alƙalman sun nuna yadda manya-manyan kamfanoni suka tafka mummunar asara a baya sakamakon rashin kyawun mu'amala da abokan cinikayyarsu. Misali akwai wani kamfanin jirgin sama a kasar Amurka da ya tafka asarar kimanin dala miliyan 180 a bisa kin sauraron wani matafi daya tilo da jitansa na sarrafa sauti ya balle a cikin jirgin su sakamakon sakacin ma'aikatan kamfanin. To masu sauraro baki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdurrahman mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam kyawar kayan ba ta nan ba ta sake ba me yasa alkur'ani ba kyare